الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورع أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin sha biyu ga ramadan hijira ta 1444 daidai da uku ga watan hudu shekara 2023 har yanzu mana cikin tafsirin suratul ahzab za mu ci gaba daga ayata 50 insha Allah karatunmu na yau yana dauke da bayani akan ka'idar auren annabi muhammad ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan nabiyu qul ma ahlalna lak azwajaka وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة له أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فيه أصواتهم وما ملك أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي يا كي النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن lallai mun halatta maka matan da ka ba da sadaki lokacin aurensu lati a taita hunna waɗanda ta ta hunna bi sadakin musamman ka aure su akan wani sadaki mamma malakat yaminuka da kuma matan da damar ka ta mallaka maka su ne matan da aka samu a yaƙi mimma afa Allahu alaik daga cikin ganimar da Allah ya baka don mimma afa Allahu min alfai'i wato alganima wa ci ammika da 'ya'yan baffanka wa ci ammatika da 'ya'yan gwaggwanninka wa ci khalika da 'ya'yan kawunka wa ci khalatika da 'ya'yan innoninka allati hajarna ma'aka waɗanda suka hijira tare da kai wa mar'atan mu'mina hakanan kuma mace mu'mina in wahabat nafsaha lin nabiy idan ta kyautar da kanta ga annabi Muhammad aka samu mace mu'mina ta ce ta kyautar da kanta ga annabi amma akwai sharadi in aradan nabiyu an yastankihaha idan shi annabin yana son ya aure ta to khalifatan laka min dunil mu'minin wannan hukunci ya keɓanta ne gare ka banda sauran muminai banda muminai banda mabiyanka kada abina ma faradna alaihim fi azwajihim mun riga mun san abinda muka hukunta musu game da auratayyarsu Allah ya ce mun san hukuncin da muka yi musu ta wajen matan da aka halatta musu wa ma malakat aimanuhum da kuma matan da aka halaka musu aka halatta musu mallaka ta dalilin samun su a hanyar bauta likai la yakuna alayka harajun wannan hukuncin ya shafe ka ne kawai saboda kar kunci ya kasance gare ka wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai idan kana son ka san ayar da ta tabbatar da ka'idan auren annabi Muhammad ayar da ta yi magana a kan auren manzon Allah kadai babu shaka wannan ce saboda ta ayar tana da bukatar bayani mai tsawo kuma aya ce da take bayanin aure da ya shafi annabi shi kadai eh, annabi sallallahu alaihi wasallam na'am ba shi kadai ba amma ayar kamar yadda Allah yake faɗa a ta ya saukar da ita ne saboda shi manzon Allah kaga wannan hukuncin ya shafi annabi don haka yasa a littafin majmu'u fatawa a mujallar 32 shafi na 61 ibn taymiya Allah ya masa rahama ce fa ahalla subhanahu li nabiyhi minan nisa'i jinasan arba'a mata kashi hudu ne Allah ya halatta su ga annabi Muhammad wannan ya nuna maka cewa ba annabi ba shi da ikon shar'anta ma kansa wani abu kamar yadda Allah ya mana doka haka kuma ya yi ma annabi Muhammad doka ya kamata mu san da wannan in ka dubi wannan sura ma suratul ahzab kamar sura ce da ta shafi dokokinta sun shafi gidan manzon Allah idan ka dubi ayan da kyau zaka ga mata kashe hudu ne Allah ya halatta su ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba da kyau zaka gane ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka ya kai annabi mun halatta maka na daya azuwa. azwajaka allati ataita ujurahunna matanka waɗanda ka da sadaki wajen auren kashi guda kenan don haka duk matar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha'awa in ya bada sadaki halal ne Allah ya halatta mishi azwajaka allati ataita ujurahunna wannan kashi guda kenan na biyu fa kuma malakat yaminuka duk wata matar da ka same ta ta hanyar bauta ta hanyar yaƙi sau da ka akwai kamar safiya kaga ta hanyar yaƙi mazan Allah ya same ta to ba ita kaɗai ba babu shakka akwai matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar jihadi ya same su wannan wadannan su ake cewa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika kaga kashi kashi na biyu kenan sau da kai idan aka tafi yaƙi aka samu mata annabi yana da damar ya riƙe waɗannan matan kuma ya zauna da su har ma ya rika tarawa da su halarci ne daga Allah in ka dubi ayar ai haka Allah ya faɗa inna ahlalna laka ya kai annabi mun halatta maka na ɗaya matan da ka biya sadaki ka aure su na biyu matan da ka same su a yaƙi bayan an gama yaƙi aka yi rabon ganima na uku fa danginka kaga sai da aka zo na uku aka sa dangin annabi su waye dangin shi banatu ammika ƴaƴan baffanninka baffa shine dan uwan mahaifi idan uwan mahaifi ko kanin mahaifi yana da ɗaya. mun halatta muka ka aure ta wa banati kika da kuma ƴaƴan gwaggwanninka ita ce yar mahaifi mace ko kuma kanwar mahaifi idan tana da ɗa an ƴa mace annabi yana da damar ya aure ta wa banati khalika da kuma ƴaƴan kawunka kaga kenan annabi yana da damar ya auri ƴar kawunsa kawu shine kanin mahaifi ko kowan mahaifiya kanin eh, mahaifiya ko wanta shi ake ce ma alkhalu wa banati cika da kuma ƴaƴan innoninka innar mutum ita ce ƙanwar mahaifiya ko yar mahaifiya idan tana da ƴa tana da damar ka aure ta to sai Allah ya ce Allah ce hajjanna ma ka waɗanda suka hijira a tare da kai kaga an samu mata kashi na uku sai kashi hudu na hudu wamra'atan mu'mina Allah ya halatta maka mace mu'mina in wahabat halin nabi ta zo ta samu annabi ta ce ya rasulallahi na ba ka kyautar kaina banda manzon Allah ba wanda ke da wannan iko mace ta zo ta sami annabi ta ce ya rasulallah na ka na kyautar maka da kaina Allah ya ce in arada nabi dan dai annabi yana son ta an yi stankiha magana ta kare to waɗannan matan guda hudu kashi hudu lam yaj'al khalisan lahu min mu'mini duk waɗannan matan kashi hudu kashi uku halal ne ga mabiyan manzon Allah illa al sai dai ta ƙarshe wannan ta ƙarshen ita ce ake cewa al matar da ta kyautar da kanta ga annabi a nan. babu mai ikon haka in banda manzon Allah ai in ka duba yadda Allah ya dauko maganar ba a yi sharadi akan auratayyar ba sai a ƙarshe wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada nabi an yastankiha to sannan sai aka ce khalisatan laka min dunil mu'minin wannan ya nuna cewa mace ta ƙarshen ita ce kadai التي تهب نفسها للنبي فجعل هذه من خصائصه wannan yana cikin khususiyar manzon Allah me ake nufi da khususiya hukuncin da ya tsaya ga annabi shi kadai lahu an yatazawwaja mawhuba annabi na da damar ya auri mace matar da tazo tace na kyautar da kaina gare ka bila maharin babu sadaki walaisa hada li kuma banda annabi babu mai ikon haka to sai ibn taymiya yace bittifaqil muslimin wannan duk musulman duniya sun yarda da haka karkab ahlus sunna to amma kaga kashi na farko kashi na biyu kashi na uku eh, kashi na farko kashi na biyu da na uku duka waɗannan ya shafi musulmai saboda ka duk matar da musulmi ya gani a kowace kabila ai kaga a farko maganar Allah bai gaya ma annabi wata kabila ba illa kawai ya ce azwajaka allati ataita ujurahunna saboda ka kowace kabila musulmi ya gama citamar har aka samu yarda tsakanin shi da ita Allah ya halatta auren inda za a bada sadaki na biyu duk inda aka tafi yaki aka samu fursunoni halal ne ga musulmi ya yi rikon wannan a matsayin kuyanga wannan musulunci ya halatta shi na uku halal ne musulmi ya auri yar babbansa idan babbanka yana da ya mace kana da damar ka aura haka nan waba na ci an maci ka kana da damar ka auri yar innarka kanwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka idan tana da ya kana da damar ka aure ta mahaifinka kai waba na ci kalika haka nan kuma kawunka idan yana da 'ya'ya mata kana da damar ka aura wa bana ci khalatika haka nan 'ya'yan innoni inna kanwar mahaifiya ko yar mahaifiya mahaifi eh, um, kanwar mahaifi ita ce amma shi ne ya ce wa bana ci amma cika? wannan na farko ya shafi gefen mahaifi yar mahaifinka ko kanwarsa ita ce ake kira al'ama idan tana da 'ya za ta aura tabin da mutane su gane ba ba ma ya ba hajjika saboda haka za ka aure 'yar kawunka kuma za ka iya auren jikan kawunka wannan do halar ne yanda Allah ya halatta shi gare mu haka ya halatta shi ga annabi Muhammad to amma abin da ya bambanta mu da shi Allah ya ba shi damar ya auri matar da ta yi kyautar kanta gare shi al-imam ibn al-arabi shi kuma a littafinsa ahkamul qur'an wannan ayar da muke karantawa a juz'i na uku shafin 592 yace in ka dubi waɗannan mata da Allah ya bayani ya halatta aurensu ga annabi ya ce da 'ya'yan babbanka da 'ya'yan innarka da 'ya'yan kawunka da 'ya'yan gwaggonka um, da kuma innarka amma sai Allah ya sharaɗi allati hajarna ma'aka waɗanda suka yi hijira tare da kai kaga ya gwada cewa idan annabi yana da wasu ƴan uwansa mata suna garin makka ba su yi hijira ba to Allah bai halatta auren su ga annabi Muhammad ba saboda ka kaga an sa ka'ida allati hajarna ma'aka to wannan ya samu fasara kashi biyu ne na ɗaya ma'ana hula yahillu laka an tankiha min banati ammika wa banati ammatika illa man aslama fahimta ta farko wasu malaman na cewa abinda Allah yake nufi allati hajarna ma'aka sune musulmai ai dama musulmi ke hijira to maimakon Allah ya ce waɗanda suka musulunta sai ce waɗanda suka yi hijira amma ana nufin musulmai ne wato Allah bai halatta auren kafirai ga annabi Muhammad ba Allah bai yadda ba yan uwan manzon Allah ne amma tunda da su musulunta ba Allah bai halatta annabi aure su ba fahimta ta biyu fa annal ma'ana la yahillu laka hunna illa man hajara ila madina fahimta ta farko annabi ba zai auri wasu ƴaƴan ƴan uwansa ba sai musulmai fahimta ta biyu fa annabi ba zai auri 'ya'yan 'yan uwansa ba ko da musulmai ne sai sun yi hijira ko da musulmai ne sai sun yi hijira kaga fahimta biyu kenan li'anna man lam yuhajir laysa min awliyaika saboda idan musulmi bai yi hijira ba to baya cikin waliyan annabi Muhammad yadda Allah ya faɗa a suratul anfali aya ta 72 والذين Amanu ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى haka Allah ya faɗa waɗanda suka yi imani gashi musulmai ne amma suna garin makka ko suna garuruwansu walam yi sun ƙi su yi hijira gashi dai musulmai ne amma ba su yi hijira ba sai Allah ya ce malakun wala ya min shayi babu wata walittaka da take tsakaninku da su Allah ya ce min shay'in ta ko'ina ashe kaga kenan bayan da za a yi a samu musulma mace a garin makka ba ta yi hijira ba sannan kuma annabi ya aure ta don me me yasa mallam yuhajir lam yakmul duk wanda bai hijira ba shi da kamala ko da yana da imani imaninsa bai cika ba wa man يكمل لم يصلح لرسول الله rasulillah idan ku aka ce mutum ba shi da kamala to ai bai dace ya kusanci manzon Allah ba mai kamala ya dace ya kusanci manzon Allah ba na kasashe ba idan mutum ya musulunta yana garin makka ya yin hijira imaninsa na kasashe ne to idan ku za a hada annabi da mace ya kamata annabi ya zauna da mace mai kamalar imani وهذا يدل على أن الآية مخصوصة برسول الله saboda ka sai ibn al-arabi ya ce wannan ya nuna cewa ayat ta shafi manzon Allah shi kadai laysat bi amma lahu wa li wannan bai shafi al'ummarsa ba wannan hukunci ne da ya shafi manzon Allah li'anna hadhihi shurut takhtassu bihi saboda waɗannan sharuɗa, in ka lura sun takaita ga manzon Allah saboda yi sa tun daga farko Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi kaga maganar akan annabi Muhammad ake inna ahlalna laka mun halatta maka kaga ana magana ne da shi shi kadai saboda haka a ciki sai aka yi sharadi da aka ce mun halatta ka auri 'ya'yan 'yan uwanka sai aka ce allati hajarna ma'aka waɗanda suka yi hijira tare da kai kaga kenan wanda bai hijira ba babu shakka ba a yi izinin auren ta ga annabi muhammad ba wannan sharaɗi a fili yake sharaɗin a bayyana yake sannan in ka je gaba wa mar'atan mu'mina an yadda annabi ya auri mace in ta zo ta kyautar da kanta an yadda saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam mace na iya kawo kyautar kanta gare shi shi din ma sai aka yi mai sharadi aka ce mu'minatun kaga kenan wamra'atan mu'minatan idan wannan matar da ta kawo kyautar kanta ga manzon Allah ba mu'mina bace ba musulma bace kaga auren bai halatta ba saboda haka akwai sharuɗa duka a ciki wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin idan ta yi kyautar kanta ga annabi in aradan nabiyu an yastankihaha idan annabi ya yi nufin zai aure ta to Allah ya ba shi dama kaga nan ma an sa mai sharadi sai ya ga dama ba dole ba ne saboda haka don mace ta zo ta ce ya rasulullahi na yi kyautar kaina sai idan annabi yana so in baya so sai dai ke hakuri ko yasa aka ce khalisatan laka min dunil mu'minin to anan akwai abubuwa biyu da muke so mu la'akari da su abu na farko in ka dubi wannan wannan ayar bata ce ma annabi kar matansa su wuce hudu ba kada matan da annabi zai aura kada su wuce hudu a'a babu wannan sharadi a nan kuma wannan ayat tana magana ne akan ka'idan auren shi kansa annabi muhammad saboda ka in akwai wata sharadi to anan ne allah zai faɗa gashi kuma allah bai ce kada ya wuce mata hudu ba don haka al-Imam shafi'i yace la ya li ahadin غير رسول الله أن يجمع بين In من أربع نسوة إن بند منظم الله باب وندان أدم ديك دقيقون يهدى ما تهدو ألوك شيء باب شيء kaga shi annabi Allah ya gaya mar jinsi hudu na mata amma bai ce ga iya inda zai tsaya ba sau da ka ba maganan ya tsaya ga mata hudu yana iya fin haka Allah bai hana ba ya bayyana ƙa'idarsa a nan in ka dubi tafsirin ibn kasir za ka ga eh, ibn kasir ya ɗauko maganar al'imamu shafi to haka ma ibn hazmi da yake akwai littafin maratibul ijima akwai littafin maratibul ijima na ibn hazmi a shafi na 63 ya ce wattafaku ala anna nikaha aksara min arba'i zaujatin duk malaman suna sun yi ittifaki musulmi ya auri mata fiye da hudu la yahillu li ahadin ba'da rasulillah babu mai iko babu wanda Allah ya halatta masa in baya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a kitab maratibul kuma ibn hazm ya faɗa a littafin al-muhalla in ka dubi mujallar na shida farko shafi na tara haka na littafan tafsiri da yawa ƙarƙashin wannan ayan suke fito da bayani cewa Allah bai yi ma annabi ɗin yawan mata ba haka na al al-bagawi kitab ma'alim tanzil a tafsirinsa a juz'i na farko shafin 391 wa ijima'un an na ahadan min al'umma fahimta ta hadu kan cewar babu wani daga al'ummar annabi la juzu la juzu lahu an yazida ala arba'i niswa baya halatta ga mutum ya ƙara aure sama da mace hudu wa ta ziyadatu ƙari akan hudun min khasa'isin nabi yana daga hususiyar annabi la musharakata ma'ahu li ahadin babu wani musulmi da ya isa yayi tarayya da annabi min al'umma fiha game da wannan hukunci babu shi don haka kowa iyakan matansa hudu ne iyaka wannan shine wannan ita ce doka babu wanda aka ba shi damar ya auri mata fiye da hudu sai annabi muhammad kaga duk malaman sunna sun yarda annabi yana da ikon yayi fiye da haka haka nan ibn taymiya littafi majmu'u fatawa mujallal 32 shafin 62 wattafaqa al-ulama'u ala anna man tazawwaja imra'atan wa lam yuqaddir laha maharan sahha nikahu kaga kenan annabi kadai yake da damar ya auri mace ba ma sadaki idan matar ta kyautar da kanta gare shi amma idan aure za a kulla shi kansa dole ne a samu sadaki shi kansa manzon Allah ai abinda aya ta gaya mana kenan Allah madaukaki yace inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna ashe kaga shi kansa manzon Allah in ya ga mace yana son aurenta za a bada sadaki amma akwai auren da ba sadaki wanne ne shine wanda Allah ya masa daga sama wannan auren baya bukatar sadaki idan Allah ya ɗaura masa aure da Zainab to babu magana sadaki idan Allah ya daura idan Allah ya bashi damar mace ta kyautar da kanta gare shi na ma ba sadaki amma shi kadai ne la musharakata ma'ahu li ahadin min umma fiha saboda haka idan aka ɗaura aure aka ɗaura auren musulmi ba a bayyana sadaki ba aka yi shiru ne nikahu babu shakka auren ya inganta amma dai sadakin na nan dole sai an faɗa wajaba laha al-mahru idza dakala biha wa in talaqaha qabla ad-dukhul fa laha mahrun bal al-mut'ata bi nass al-qur'an amma idan mutum ya sake matar kafin ta tare bai ma riga ya jima'i da ita ba sai ya sake ta shine karatun da muka yi baya nan ba a cewa za a ba ta sadaki sai dai a mata kyauta shi ake nufi da almut'a za a mata kyauta famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila wa tanaza'u fi nikahi idza shurita fihi nafyun mahari to amma inda malaman sunna fahimta su ta dan saba idan aka kulla aure da sharaɗin ba maganar sadaki babu maganar sadaki an cire sadaki a maganar auren hali ya sai hannu kawo shi auren yana inganta to fahimta ta farko dai wannan aure babu shi wanda shi ne bayanin al'imam malik allah ya masa rahama a ce an yi aure babu maganar sadaki sharaɗin kenan ma babu sadaki to kuma kaga auren sadaka haka yake da ka za a turo maka yarinya cayan baka sadaka kawai ba ma maganar sadaki to imam malik yace na auren babu shi wasani ya sihu wa yajibu mahrul misli to akwai malaman da suka yi sassauci kamar al-imam shafi da al-imam abu hanifa suka ce idan aka ɗaura auren da ɗin babu sadaki to auren yana nan amma dole sai an bada da sadakin shi malik yana cewa babu ma auren tun da sharaɗin babu sadaki a kansa aka kulla auren shi na ibn taimiyya ya ce wal ƙaunul awwalu ashbahu bin nasi wa kiyasi as-sahihi fahimtar malik ita ce tafi dacewa da da da nassi tafi dacewa da ingantaccen kiyasi fahimtar al malik me fahimtar al malik a daura aure kan babu ma maganar sadaki halimahu mali ya ce babu ma auren kuma wannan shi ne gaskiya babu ma auren babu wanda Allah ya halatta masa ya yi aure ya auri mace wanda za ta kyautar da kanta kawai ta ba da kanta gare shi in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai da yawa mutane da ke ganin wai mai yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a masa iyaka ba don wannan gefen ne kafirai suka rike a matsayin shubha na faɗin maganganun banza ga manzon Allah da maganganu na batanci kuma wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya riga ya kare manzonsa saboda ka duk batancin da mutum zai ba zai iya nakasa annabi ba darajar manzon Allah karuwa take har tashin kiyama amma babu shakka akwai hikima ya kamata mu san da wannan akwai hikima me yasa saboda shi da kansa Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani a wurare daban-daban ya ce idan ya hukunta abu wannan hukunci akwai hikima kasan kuma Allah ya fi kowa ilimi misali a suratun nisa'i aya ta hamsin Allah ya ce wa man ahsanu min hukman wa man ahsanu min hukman liqaumin yuqinu na'am suratul ma'ida ko wa ya fi Allah kyawun hukunci in ji Allah da kansa don haka duk wani da kake ganin wai zai iya zama ya tsara doka wallahi babu wanda zai tsara doka irin na Allah babu shi tambaya ma Allah ya yi wa ya fi Allah kyawun hukunci ta amma ba kowa yadda ba saboda ka yi sa Allah ya ce liƙaumin yuƙinun ga mutanen da suke da ƙarfin imani kaga ba kowane ma musulmi ba ne don haka za ka samu musulmi ma yana shakkan hikimar Allah yana shakkan adalcin Allah amma ba musulmin kirki ba ne sai mai sai musulmi mai yaƙini kisa Allah ce liƙaumin nuna ga mutane masu ƙarfin imani idan kana da imani mai ƙarfi kai ka san babu wanda ya kai Allah iya tsara hukunci babu kuma a suratul mumtahina aya ta goma Allah ya ce zalikun hukumullahi ya hukumu bainakum sai ya ce wallahu alimun hakimun wannan hukunci ne na Allah da ya tsara a tsakaninku kuma wajibi ne ku sani Allah masani ne Allah mai hikima ne Allah masani ne Allah mai hikima ne eh, har ma a suratul tin yake tambaya alaysa Allahu bi ahkamil hakimin tambaya yake amma sai masu imani suke gaskanta wannan to saboda haka idan Allah ya ce mu mabiyan annabi matan mu su kai hudu shi manzon Allah kuma matansa su wuce hudu akwai hikima ko babu babu shakka akwai hikima dalili saboda annabawa mutane ne amma ƙarfin halittansu ba ɗaya da namu ba annabawa mutane ne amma babu shakka ƙarfin halittar annabawa ba irin tamu bace me dalili saboda Allah ya tsara halittar annabawa tsari na musamman saboda me saboda iya daukan sako daga nesa iya ɗaukan sako daga nesa ai in ka duba hatta wayoyinmu ai karfin su ba dai bane ko telefon ɗinmu. ai kowan telefon yana iya sadar da magana amma wani telefon din ya fi wani kuma idan aka saukar da nauyin da ke kan wata wayar a kan wata wayar wannan wayar fashewa za ce ai mun yadda ta gefen waya amma ta gefen mata fa ce kai ai bai ba wallahi halittar mu da ta annabawa ba ɗaya ba ce jin mu da na annabawa ba iri ɗaya ba ne ganin mu da na annabawa ba iri ɗaya ba ne mu da ta annabawa ba iri ɗaya ba ce amma fa mutane ne asalin halittar babu shakka mutane ne amma Allah ya musu kwaskwarima ya ƙara musu ƙarfi ya ƙara musu ƙarfi ta wajen ji da gani da tunani eh, a ce maka Allah ya tattara ilimi mai yawa ya zuba akan manzon Allah kwakwalwar ba irin tamu ba ce to saboda haka yasa halittar ma ba irin namu ba ne misali da zai gwada maka kafiran ma da suke sukan manzon Allah abin mamaki wa ana samu akwai kiristoci kuma wannan maganar ma tana tana bible tana bible domin ba wai daga kan annabi Muhammad bane sa'an da aka yi kenan da a ce daga kan manzon Allah ne yayi mata fiye da hudu to sai ta shan suka a gashi nan a bible yana yana littafin king sura ta 11 aya ta 1 zuwa 4 ko inda suke magana game da annabi Suleiman and he had 700 wives wannan daga bible ne ba wai qur'ani bane he had 700 wives suka sa princes and 300 concubines kaga annabi Suleiman bayanin su yana da mata 700 yana da kuyangi 300 nawa kenan dubu daya wannan yana bible to me yasa annabi suleiman zai mata dubu daya yanzu idan kai ne aka ce ka auri mata dubu daya kafin ka zagaye gidan wata ina ganin ma ta tsufa mata dubu amma kai ka sani tun da annabi suleiman ya yi ai mu kaga musulmai ne kuma bible ba namu bane allah dai ya ce mu gaskanta littafai da aka saukar Eh, amma ba a ce bible ba ko to amma duk da haka tun da magana ta dace da gaskiya ba ma kanta, idan aka ce annabi suleiman ya yi mata dubu ba abin mamaki ba ne me dalili saboda kiran halittarsa ba irin tamu bace ƙiran halittarsa ba irin tamu bace wannan shi yake nuna maka cewar allah tabaraka wa ta'ala yana da ni'imar da yakan yi mabayi a duniya ni'ima da yake mabayi a duniya kuma har yanzu ma za ka iya gani har yanzu za ka iya rika gani za ka ga wani wani abin mamaki Allah ya ba shi kwakwalwa wanda ta saba ma irin na mutane a yanzu haka ana iya samu saboda ka in ka buga lissafi kaza da kaza a sakan guda zai baka amsa kuma gashi kansa ba kwamfuta ba kwakwalwarsa irin taka ne ba mamaki ma an ka dube shi mummuna ne ka ma fi shi kyawun kira amma Allah ya masa kyautan da kai baka da ita ashe mun yadda cewa Allah subhanahu wataala yana da hikima yana da ilimi cikin halittansa saboda ka ba mu da iko mu cewa Allah ga irin dokan da zai Allah da yake halitta shi ya san dokar da ta dace da kowane halitta abinda zai gwada muku cewa da an taƙaita auren mata hudu ga manzon Allah da annabi ya wahala babu shakka gaskiya ne ta ina za mu gane ka dubi ayar da kyau wannan ayar da muka karanta ka dube ta da kyau abinda Allah maɗaukake ya faɗa a ƙarshenta mai Allah ya ce likai la ya kuna alaika harajun mai likai la kuna alayka harajun saboda kada a samu kunci gare ka ya kai Muhammad kada a samu kunci ga annabi Muhammad shi yasa aka halatta masa waɗannan auren ayar alqur'ani ta tabbatar mana ashe inda an takaita babu shakka da manzon Allah ya samu kunci likai la kuna alayka harajun wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jinkai in mun dawo sahihul bukhari wanda annabi ya bada misalin haka kamar ya tabbatar mana abin da ma ya zo a littafin bible din domin wannan labari na annabi suleiman annabi muhammad ya tabbatar da shi amma ta wani tsari labarin da manzon Allah ya bayar ya ce ƙala suleiman bin dawuda annabi suleiman ɗan annabi dawud alaihimassalam ya ce la'atufunna allailata ala sab'ina imra'a annabi suleiman ya ce a daren nan wannan shine ma abin da ya kamata ka lura da shi manzon Allah yake ba da labari kuma hadisin yana ina yana sahihul bukhari yana sahihu muslim hadisin muttafaqun alayh manzon Allah ya ce annabi Suleiman ya taba cewa lallai ne a daren yau zan yi jima'i da mata saba'in haka annabi suleiman ya faɗa a dare guda zan yi jima'i da mata saba'in akwai riwaya da ta zo kuma tana sai bukari mu'allaka a babu man talabal wala dalil jihadi manzo Allah ya ce tis'ina imra'a a wacce riwaya ce sab'ina imra'a zai jima'i da mata saba'in a riwaya ta biyu zai yi jima'i da mata tis'in sannan akwai riwaya ta uku mi'ata imra'a zai jima'i da mata ɗari ka ɗauka ma mafi ƙaranci mata saba'in wani ɗan adam ke iya jima'i da mata saba'in a dare guda sai ka sa abu ne wanda ba zai yi ba amma ƙiran halittansu ba irin namu ba ne saboda ka annabi suleiman bai ɗauke shi a matsayin wani abu ba abin da ya sa yake sanya jima'i da mata saba'in yana so talidu kullu imra'atin minhunna gulaman kowace mace ta samu ciki a rana daya wato duka matan nan su dauki juna a rana guda su haihu a rana guda kaga za a haifa masa yaya 70 ko riwaya ta biyu yaya 90 ko ko riwaya ta uku yaya 100 idan aka haifa masa waɗannan yara za su tashi a lokaci guda to da sun girma sun zama sojojin musulunci annabi suleiman zai taurin ga tafiya da su yaƙi idan yaƙi ya rikice aka rasa yadda za a yi a samu galaba to waɗannan yaran su zai kira ya tura saboda waɗannan yara ka gaba za su saba mishi ba eh, tun da 'ya'yansa ne shi mahaifinsu ne zai fi samun gamsuwa game da yaran fiye da waɗancan sojoji shi hadisin nan yana sayil bukhari eh, akwai babi babu kaulin rajuli la tufan na lailata ala nisa'i hadisi na 2242 da kuma sahihu muslim yana babul istisna'i hadisi na 6654 saboda haka idan aka ce annabi muhammad allah ya halatta masa auren mata da yawa a matsayinka na mumini ka gaskanta kar maka samu shakka me yasa saboda halittar manzon allah ba irin tamu bace Allah yana da hikima Allah yana da sani da yake halittar annabi Muhammad halitta ce da an mata kwaskwarima ya zama idan aka yi mana adalci adalcinmu mu shine mata hudu shi manzo Allah sai aka bashi a hudu ba ai yi adalci gare shi ba Allah ya samu gane saboda sa ba ɗaya ba ce halittan halittansa ba ɗaya bane da namu akwai ma hadisin anas da yake magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kewaye matansa kaf a dare guda wannan shi ke gwada maka ƙarfin da Allah ya ba mu annabi Muhammad ba shakka daban ne da irin ƙarfin da Allah madaukake ba mu to akwai hikima ta wajen yawan mata waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta ma annabi Muhammad da kuma sauran annabawa ba shi kadai ba duk wani annabi da kaji an ce yayi mata da yawa akwai hikima hikimomi ma da yawa ba ma hikima ɗaya ba kaga dai amsa guda ta gamsar kiran halittar su ba irin ɗaya da namu ba Allah ya musu kiran halitta ta daban saboda kai yi sa sha'awar su ma ba irin ɗaya da namu ba to bare akwai hikimomi din wanda ibn hajar ya kirga su ya kirga waɗannan hikimomi a fathul bari yana mujallar tara shafin 115 sai da ya kirga hikimomi da ta sa aka shar'anta yawan mata ga annabi ya kirga sun kai goma ya ce na ɗaya an yi kusura man yi shahida ahwalahul batina fa yan tafiya inda ha ma ya zunnu bihin mushrikun min annahu sahiru ka san lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad kafirai sun ce matsafi ne idan aka ce mutum matsafi ne to ba shakka duk wanda yake zama da shi zai ga akwai wani lokaci da yake keɓanta saboda sihiri din ko da yana da wani ɗaki da yake tsafin wanda baya son kowa ya shiga ko ko akwai ƙullaƙullan da yakan yi ya ɗaura don haka ba wanda zai gani to sai Allah ya ce ma annabi ka auri mata da yawa saboda me waɗannan matan kowace za ta ba labari shin muhammadu masihirci ne idan ma akwai layar da yake boyewa a jikinsa ai idan ya zo kwanciya da matarsa za ka gani ko idan ma akwai laya idan akwai wata tsatsuba matan za su gani idan akwai ɗakin da ba mai shiga sai annabi muhammad a gidansa matan za su gani saboda haka sai allah ya shar'anta masa ya halatta masa ya auri mata da yawa saboda waɗannan mata kowace za ta ba wa jama'anta labari kaifa muhammadun nan mutum ne ni ban ga wani abu na daban game da shi ba to kaga kenan yawan matan ya samar da fa'ida amma idan aka ce matarsa ɗaya ne kamar misali yadda ya rayuwarsa da khadija da a ce haka manzon Allah ya rayuwar hankarci kaga ana iya cewa akwai wani sirri wanda khadija ce kadai ta sani kuma gashi ta rasu saboda haka yasa babu wanda zai gano sirrin nan na manzon Allah to sai zan ba ita kadai bace Ibn hajar yake kaga anan an samu hikima na biyu litasharrafa bihi qaba'ilul arabi bi musaharatihi fihim saboda duka kabilun larabawa su samu darajar kasancewar surukai ne ga manzon Allah annabi bai taƙaita surkuntansa ga danginsa shi kadai ba sai aka ƙara faɗaɗa fa'idar yanda wasu kabilu ma za su samu albarka wanda Allah ya sa marayuwar manzon Allah na uku liziyadati fi ta'allufihim lizalika wannan yana daga cikin babu shakka hikimar da malamai suka fi suka fi bayyanawa a littafai saboda a zahiri saboda ya bayyana wato abin da yasa annabi yake yawaita aure saboda ya ƙara hada soyayya a tsakanin musulmai kuma haka ne saboda haka yasa zaka ga ya aure yarinyar Sayyidina Abubakar ya aure yarinyar Sayyidina Umar shi kuma sayyidina umar fa ya auri jikar manzon Allah sayyidina usman fa ya auri yaran manzon Allah sayyidina ali ya auri haka ya zama suna kai matsakaninsu su me yasa saboda shiddati ta'allufihim lizalika a samu dankon zumunci wanda sabani wanda zai iya kai ga a samu baraka ba zai kasance a tsakaninsu ba sannan لزيادة في التكليف حيث كلف ألا يشغله ما هبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ wannan ma shi yake nuna maka mu'jizar manzon Allah saboda babu wanda ya kai shi ibada babu wanda ya kai shi ibada babu shakka to amma duk da haka duk da yawan matan nan ko bai bar kowace mace bai na ba ta sannan kuma ba su sa ya yi rauni ta wajen bautar Allah ba kaga wannan ya isa ya sa mutane su gane wannan mutumin babu shakka mai gaskiya ne to sannan li taksura ashiratuhu min jihati nisa'ihi a samu wato danginsa su yi yawa idan dangin annabi suka yi yawa to kaga kenan masu bashi kariya za su yi yawa idan ka fito ta wata kabila kana nufin za ka takali manzan Allah wani da yake kabila zai ce ka gani annabi suriki na ne ba zan kyale ka ba ko da addinin su daya to akwai hikima ta nan to sannan kuma naqlul ahkami shar'iyya idan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce matarsa ɗaya ne ah, wanda zai ba da labari game da ilimi da annabi ya karantar a cikin gida kaga ita kadai ce tana iya samun mantuwa saboda ka dokokin Allah suna iya bacewa to sai Allah ya yawaita matan manzon Allah saboda ka ita wannan matar in ta manta wancan ba ta manta ba don haka yasa rayuwar manzon Allah ta cikin gida aka riga aka santa saboda matan annabi sun riga sun isar da labari abinda ya tabbata na ibadar da manzon Allah yake ko ilimin da ya karantar to sannan na bakwai al-ittila'u ala mahasin akhlaqihil batina gano halayen annabi na ɓoye sai an zauna da mutum ake sanin halinsa to sai zama annabi da ya zauna da mata matan sun sani babu mutum kamar manzon Allah saboda yanayin zaman da suka yi da shi musamman da yake mafi yawansu zaurawa ne sun yi aure a wasu gurare kafin masu auri manzon Allah wasu ma sun zo gidan annabi da yara da girmansu kamar ummu salama tunda ɗanta ne ma ya ƙulla aurenta da manzon Allah to akwai waɗanda sun zo da yara manya gidan sau da aka sun zauna da mutane sai kuma gashi suka zauna da manzon Allah kamar misali safiya da can tana ƙabilar banu isra'ila ce ba yahudiya a da Allah ya nufe ta bayan yakin khaibar ta zama matan manzon Allah a yakin khaibar an kashe mahaifinta an kashe mijinta an kashe manyan yan uwanta kaga tana cike da bacin rai amma da ta auri manzon Allah wannan tunanin da ya bace mata saboda ta gamu da dan adam da babu kamar shi a ce matar da an kashe babanta an kashe mijinta kuma ta auri manzon Allah ba ta kuma sha'awar wancan rayuwa ba abinda take fata illa ta mutu tare da annabi Muhammad to kaga kenan wannan shi yake nuna matan nan sun ga halayen annabi masu kyau na ɓoye wanda babu wanda ya san su sai wanda ya kusanci manzon Allah saboda ka yawan matan yawan waɗanda za su ba da shaidar halin kirki ga annabi Muhammad duk inda aka samu mutum ya tara mata da yawa to in ba hankali aka yi ba ƙarshe sai an samu wanda za ta mai duka a ce yau ya auri goma gobe ishirin jibi talatin tsawon manzon Allah ka taba jin wanda ta rena shi har zuwa yau kowace tana ba da shaidar babu mutum kamar manzon Allah kaga ashe hikima ce da ta sa annabi ya auri mata da yawa saboda me saboda waɗannan mata za su ba da shaidan kware gare shi amma idan auren ba na kware ba ne kamar tun da mu an haramta mana mu yi fiye da hudu ka samu wani ya tara mata talatin arba'in wallahi ba zama lafiya suke ba sai ta ba da shaidawa ne azzalumi saboda Allah ya sani mata hudu kaɗai ɗan adam ke iya rikewa Allah ya sani saboda aka yi sa ya tsaye da shi a nan. duk mutumin da ya haura nan ka tabbata azzalumi ne babu shakka azzalumi ne don haka sai an samu sabani a tsakanin shi da matan amma shi manzon Allah ba taɓa samun sabani ba sai dai yabo sai dai yabo da nuna kauna ga manzon Allah sannan kharqul adati lahu fi kasratil jima'i ma taqalluli min al ma'kuli wanda shi yake nuna mu'jiza manzon Allah kaga kenan tunda matansa da yawa babu shakka jima'insa dole ya fi na mutane amma kuma in ka dubi abincin safa kuma kaɗan sai zama akasin tunanin mutane idan mutum ya zama mai yawan jima'i dole zai zama mai yawanci amma shi manzon Allah abincinsa kaɗan kuma bai hana shi ibadarsa ba kaga wannan duka yana daɗa tabbatar maka da gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hajar ya ce ah, sannan akwai ah, sahibi shifa'i min hinna wal qiyam bi huquqihinna wato cewar annabi sallallahu alaihi wasallam duk yawan matan nan babu matar da manzon Allah ya tauye hakkinta sannan babu matar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kiyaye mata bukatunta ba to wannan shi yake nuna rayuwarsa ta bambanta da nan abu na biyu babu shakka wannan ya tabbata khususiya gare shi saboda haka duk wanda duk wani malami na sunna zai tabbatar maka auren mace fiye da hudu ya tsaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan a ce eh, na biyu eh, mace ta kyautar da kanta ga wani baya halatta sai ga manzon Allah don haka Limamin bagawi ya ce wa kana nikahu yan'aqidu fi haqqihi bi ma'anar hiba min gairi waliyin wala shahudin wala mahari shi annabi idan mace ta zo ta ce na ba da kyautar kaina to halal ne aure ya inganta wannan ayar abin da take karantar da muke nan kuma babu waliyi babu shaida babu sadaki idan mace ta ce na baka kyautar kaina to ba a maganar waliyi ba a maganar eh, sadaki ba a maganar shaidu auren ya tabbata da ta kawo kanta gaban manzon Allah shi kenan Allah ya ce ya halatta ibn qudama al-maqdisi al-littafi al-mughni a mujalla na bakwai shafi na 340 yace fa amma nikahun nabiyyi bi ghairi waliyin wala wa ghairi shuhudin fa min khasa'isihi fi nikahi shi annabi idan ya tashi aurensa ba a bukatar waliyi ba a bukatar shaidu me yasa ba a bukatar waliyi saboda manzon Allah shine waliyin kowa to ya za a yi wani kuma ya walice shi babu saboda ka bai da bukatar walitaka ba a bukatar shaidu saboda manzon Allah yana da shaidar Allah shi zo mana da addinin gaba ɗayansa kaga kenan mara gaskiya ba zai madu da wannan aikin ba to me yasa dama ake samun shaidu ana samun shaidu ne saboda me a kawar da gardama to ce gardama za a yi da manzon Allah don haka ba a bukatar shaidu manzon Allah baya bukatar waliyi amma ana bukatan sadaki shi yasa aka samu sadaki a auren manzon Allah an samu sadaki annabi ya ba bada sadaki idan zai auri mace amma ba duka bane idan mace ta zo ta ce na kyautar da kaina to Allah ya ce auren ya kullu saboda ka wannan auren baya bukatar sadaki to banda annabi babu mai ikon yayi wannan auren haka nan ibnu abdul barri a kitabul istizkar a mujallar na biyar shafi na 408 ibn abdulbar ya ce jima'a ulama musulmin malamai sun haɗu ala annahu la ya juzu ahadin an ya ta'a farjan wuhiba lahu idan aka yi wa mutum kyautar mace haram ne ya karɓa duna رقبته وأنه لا lahu له وطء في نكاه بغير sadakin مسمى a ce maka an kulla aure babu sadaki to jima'i a wannan auren haramun ne har sai an yanka wannan sadakin dainan au naqdan ko dai auren ya zama na bashi ko kuma ya kasance an biya kudin atake saboda babu laifi ayi auren bashi wa annal mufawwada ilai la yadkhulu hatta yusammiya sadaqan duk malamai sun tabbatar da idan aka kulla aurenka ba a ambaci sadaki ba to bai kamata ka tara da wannan matar ba sai ka yanka mata sadaki fa in waqa ad-dukhul fi zalika lazima fihi sadaqul misli idan har ta kai ga kayi jima'i da matar da aka daura maka ita ba ayyana sadaki ba to sai a dubi sa'o'inta a dubi sa'o'inta nawa ne sadakin auren su sai a gaya maka sai ka biya kaga dai ya gwada babu wanda ke da ikon ya aure ba sadaki sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma ga wata ka'ida ta auren manzon Allah har yanzu me Allah yake mana ومن ابتغيت ممن فلا جناح عليك ذلك عدنا أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما wata ƙa'ida ta uku game da auren manzon Allah ƙa'ida ta uku shi Allah ya saukar da rabon kwana wanzan Allah yi buƙatar wannan yi buƙatar wannan rabon kwana abinda ayyana take karantarwa kenan Allah ya ce ma annabi turji manta sha'u. kana iya jinkirta matar da kaga dama min hunna daga cikinsu a jinkirta ta ba yanzu ake bukatanta ba wa tu'wi ilayka man tasha'u sai ka jawo wacce ka ga dama daga cikin matan naka to kaga maganar rabo kuma ya fadi saboda ka ce wance jira sai bayan sati biyu ah, wannan annabi yana da ikon haka banda manzon Allah ba mai iko wa man ibtagaita mimman azalta Allah ya ce kuma ma matar da kake da bukatar ta bayan ka rabu da ita misali an zo an kwana da ita saboda haka sai annabi yana bukatar ta falajuna junaha alayka babu laifi gare ka an da ila firashika misali wannan matar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana da ita wannan ranar saboda haka sai Allah ce idan kana bukatar ta ƙara kwana ba laifi shine ma'anar abinda Allah ce. mimman azalta fala junaha kaga kenan tabdilan lahu ala sa'irin rijal wannan ya samu bambanci da sauran mutane sai Allah ya ce zalika adna an taqarra ayunuhunna wala yahzanna wannan shine mafi dacewar abin da zai sa idanunsu su samu nutsuwa sannan kuma ba za su samu bacin rai ba wa yardaina kuma da su yarda bima ataitahunna kulluhunna abinda ka ba su dukkansu saboda me Allah da ikonsa ya san sha'awar matan annabi ba ɗaya ba ne kuma haka ne ba ma matar manzon Allah ba su mutane ƙarfin sha'awarsu ba ɗaya ba ne ƙarfin sha'awar mutane ba ɗaya ba ne to sai Allah ya yi wannan hukunci saboda me matan annabin sha'awarsu ba ɗaya ba ce ai kaga ga abin da annabi ya faɗa a cikin ayan ya ce wa na bi yarbaina ta hunna kullu hunna za su yarda da abin da ka ba su baki ɗayansu Allah ya ce za su yarda ai kaga mata annabi har suka kare har suka gama mutuwa babu matar da ta ce ba gaskiya ba ne ta yarda da wannan hukunci babu shakka wannan ne adalci na Allah ta baraka wa ta'ala wallahu ya ma fi qulubikum kuma Allah yana sanin abin da ke cikin zukatanku wa kana Allahu aliman halima kuma Allah ya kasance masani Allah ya kasance mai dauriya Allah ya kasance mai dauriya za a saba mishi amma sai Allah ya daure to Aisha Allah ya kara mata yarda ta ba da labari tace kuntu agaru alallati wa habna anfusahunna li rasulillah ni da ina kishi game da matan da suke kawo kyautan su ga manzon Allah ka san idan mutum ya samu alkhairi gani yake kaman samun shi yana da sauki abu ne mai sauki saboda ka ita aisha har ma tana mamaki ya za a yi mace ta zo ta ce na yi maka kyautar kaina saboda me saboda ita ta riga ta kwashi garaba ba ta san abin yana da wahala ba samun mutum irin annabi ba karamin rabu ba ne to amma tun da ta riga ta samu fa ta saki jiki har ma kishi ke samunta take cewa za a yi mace ta zo ta ce na kyautar da kai na, ba ta ma tunanin kunya ai wanda ke fatan ya samu tsira bai kunya bai hana shi ta habul mar'atu nafsaha har ma mace ta ba da kyautar kanta ga namiji to sai ga Allah ya saukar da aya a gidan turji man tasha'u hunna Allah ya ce an ka damar ka jinkirta matar da kaga dama daga cikinsu wata uwi ilaika man tasha Allah ya baka damar ka jawo matar da kaga dama daga cikinsu to da wannan ayat ta sauka in Aisha lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya sai ta ce wallahi ma ara rabbaka illa yusari'u laka fi hawaka wallahi ya rasulullah ni ina ganin duk abin da kake so dama Allah yana kallon zuciyarka kawai sai halatta in Aisha saboda ta ga abin da ya dace kawai sai Allah yi kuma gaskiya ne saboda duk abin da zai kwantar da hankalin manzon Allah nan take Allah yake hukunta shi idan annabi bai samu kwanciyar hankali ba za a ya isar da sakon Allah saboda haka Allah yana kyautatawa ga annabi Muhammad duk abin da zai zama kwanciyar hankali gare sai Allah ya hukunta shi wato Allah yana tabbatar maka da manufarka bila akurin babu jinkiri duk abin da annabi ke sha'awa sai Allah ya tabbatar da shi ba a jinkirtawa hadisin nan muttafaqun alai yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim to don haka sa sai malamai suka gane a shi wata ƙa'ida ce muka samu a nan. babu rabon kwana ga annabi Muhammad babu rabon kwana domin abin abinda ayan take karantarwa ke nan. kamar misali al bagawi a littafin ma'alimun tanzil ya ya ce fa ashharul aqwali annahu fil qasm bainahunna mafi shahara fassaran wannan aya da aka yi abinda malamai suke tabbatarwa Allah ya saukar da ayan nan game da rabo ne a tsakanin matan manzon Allah wa zalika anna taswiyata bainahunna fil qasmi kana wajiban alaihi da farko da farko dole ne da farko dole ne ga annabi ya raba komi a tsakanin matan shi dole ne falamma nazalat hadhihi al-ayatu amma a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya daga lokacin sakata an husaira kwana ya faɗi wasarar ikhtiyaru ilaihi fi hinna sau da ka ba magana rabon kwana zaɓi yana wajen annabi kawai zaɓi yana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba shakka akwai dalilai waɗanda suke nuna cewar da farko rabon kwana dole ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya wajabta shi a kanmu. saboda akwai hadisin ta da kuma hadisin abu huraira waɗannan hadisai guda biyu na farko hadisin ta ta ce kana rasulullahi ya ƙasimu linisa'ihi fayyadil aisha ta ce babu shakka annabi da yana rabo a tsakanin matansa kuma annabi yana adalci saboda ka komi zai raba komi sai annabi ya raba a tsakanin matansa kuma zai ce Allahumma hada qasmi fi ma amliku ya Allah ka ga wannan rabona ne ta abin da na iya mallaka fala talumni fi ma tamliku wala amliku Allah karka zarge ni game da abin da kai ka mallaka ni ban mallake shi ba hadisin yana littafan ashabu sunan sai dai kusan kowane malami da irin riwaya da ya kawo kamar misali a riwayar al-Imam Tirmidhi annabi ya ce Allahumma hadhihi qismati fi ma amliku ya Allah wannan rabo ne da nayi ta iya abin da zan iya mallaka akwai riwaya da ta zo fala talumni fi ma tamliku wala amliku karka zarge ni da abin da kai ka mallaka ni ba mallake shi ba hadisin babu shakka ya inganta hadisin ya inganta don haka kaga ya nuna cewa da farko rabon kwana rabon al'amura ga annabi shi ma dole ne amma daga baya da Allah ya saukar da wannan aya sai aka goge ba dole ba ne Allah ya bar zaɓin ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam al'imamun nawawi ya faɗa a sharhu sahihi muslim ya ce wa haɗa ya sadillu bihi man ya kulu kanal kasmu wajiban alannabi bai na azuwajihi fi dawami akwai malaman da suke ganin rabon kwana ya waje ba a ga annabi ba taba goge shi ba ba taba goge shi ba Allah da wani akwai malaman da suke ganin haka saboda haka suna daukan waɗannan hadisai suna tabbatar da wajibcin rabon kwana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li ashabina wajhani ahaduhuma hadha wa sani sunna sai ce to ga malaman mu fahimta ta cewar rabon kwana sunna ce ga manzon Allah wannan fahimta ta fi ƙarfi ya na haza wa qawluhu wanda hadisin da duka ga an ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan yi rabo ga matansa yakan ce to Allah nayi nawa rabo karka kama ni da abin da kai ka mallaka ni ba mallake shi ba kaga wannan ya nuna cewar annabi yana rabo din to abinda malamai suke fahimta alal istihbabi wa makarimil akhlaqi wannan yana matsayin mustahabi ne wannan yana matsayin mustahabi ne wa jamilul ishra saboda haka ita wannan ayar gashi Allah ya saukar da ita yace ma annabi ka ka jinkirta matar da kaso ka jawo wanda kaso amma duk da haka manzon Allah bai yi hakan ba sai ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi rayuwarsa shi yasa har aka zo jinya har aka zo jinya a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam jikinsa ya mar tsanani ana daukansa yau a dauke shi daga gidan wannan akai gidan wancan gobe daga wancan akai wancan amma da jikin annabi ya nauyi sai ya tara matan sai ce ina son ku yi haƙuri ku banni a gidan aisha kaga sai da ya nemi izininsu da ya yi aiki da wannan fa kaga ba maganin izininsu umarni kawai zai ba su ce a nan zan zauna amma sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana bin tsarin rabon kwana din eh, amma duk da haka da jiki ya tsananta sai da ya nemi shawararsu sai da ya nemi ra'ayinsu ya ba su haƙuri kafin na ya zauna a gidan aisha inda allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransa hadisi na biyu shine hadisin abu huraira man kanat lahu imra'atani duk wanda yake da mata biyu famala ila ma sai ya karkata ma ɗaya daga cikin matan Ja a yawmal qiyamati wa ma ilun zai zo a kiyama rabin jikinsa yana karkace rabin jikinsa yana karkace wannan shi ya nuna cewar zai tashi da kamar wato cuta na shan inna musabun bida'in faliji shi ake kira ashalal duk mutumin da yana da mata biyu zai rinjayar da ɗaya a kan ɗaya to ya kwanda shirin cewa zai tashi a lahira da alamar da mutane za su iya ganewa hadisin nan ingantacce ne yana sahihu abi dawud hadisin 2133 kuma wannan shine abin da ke faruwa za ka samu mutum yana da mata biyu saboda ka sai aje guda a karkara saboda uwar yara ce amarya kuma fa ita ce ake ajiyawa a birni saboda ita ta fi dacewa da zamani wancan abinci irin na ƙauye ya ishe ta wannan ko duk kayan daɗi na birni za a kawo mata kaga dai ba a yi adalci ba abinda shari'a ta ce ko dai ka haɗa su gaba ɗaya ko ka mai da su duka gida ko dukkansu a dawo da su abuja ko kuma a mai da wannan ita mata koma kauye idan mutum yana so ya kai labari kenan domin annabi ya faɗa a lahira alamarin ba da kyau alamarin ba kyau akwai riwayar da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana man kana lahu imra'atani yamilu li ihdahuma ala al-ukhra idan mutum yana da mata biyu ya karkata ma daya ja'a yawmal qiyamati ahadu shiqqaihi ma'ilun kaga kamar wancan riwaya ta Abu Dawud sannan akwai riwaya Tirmidhi idza kana inda rajul imra'atani idan mutum yana da mata biyu falam ya'dil bainahuma bai yi adalci a tsakaninsu ba ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhu saqitun a wannan riwaya ta Imam Tirmidhi mutum zai tashi a kiyama rabin jikinsa ya fadi ba a ce ya karkace ba rabin jikin ya fadi sannan akwai riwayar da ta zo man kana lahu imra'atani yamilu li ihdahuma al-ukhra ja yawm al-qiyamati ahadu shiqqaihi ahadu ma'ilun can kuma shiqquhu ma'ilun daya daga tsagunsa saboda haka yana iya zama gefen dama yana iya zama gefen hagu amma dai akwai gefe ɗaya da zai faɗi idan mutum ya fita a filin hisabi sannan akwai riwayar al-Imam nasai idza kana inda rajul rajuli imra'atani falam ya'dil bainahuma jaa yawm al-qiyamati wa shiqquhu saqitun saqitun da ma'ilun wadannan duk sun tabbata a hadisin manzon Allah akwai riwaya kuma da ta zo ta Ibn Majah man kanat lahu imra'atani yamilu ma'a ihdahuma 'ala al-ukhra jaa yawm al-qiyamati wa ahadu shiqqayhi saqitun to sai abu na hudu wanda ayoyin nan sun tabbatar mana shine auren kyauta kaga auren kyauta babu shakka hususiya ce ga manzon Allah hususiya ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi izini ga manzon Allah idan aka samu wata mace ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah nayi maka kyautar kaina Allah ya ce to ya halatta annabi ya karba kuma matan sun zo ba shakka suna da yawa da akwai khawla bintu hakim eh, as-silamiyya ta hadisin urwatu bin zubair yana cewa kana min allati wa habna anfusahunna lin nabi khawla bintu hakim tana cikin matan da suka kyautar da kawunan su ga manzon Allah kuma da can matar Usman bin Maz'un ce matar usman bin maz'un usman bin maz'un ya sha nono ɗaya da manzon Allah sannan akwai hadisin Anas inna imra'atan atatin nabiyya fa qalat lahu inna liya ibna fa zakarat min jamaliha wata mace ta zo ga annabi a hadisin Anas take yi masa tallan yarta ta ce ya rasulallah ina da wata ya kai kyakkyawa ce zakarin min jamaliha ta dinga bayanin kyan yarta tuka biha na fifita ka wato na zaɓe ka kai ne ka fi dacewa da ita wannan yatawa saboda kyanta sai mazan Allah ya ce ƙarfa kabiltuha na karba ta ma maimakon ta yi shuru da yake tana da yawan surutu falam tazal tazkuru tana ta bayyana kyan yarinyan can a ƙarshe sai ta ce lamtus da ba ta taɓa ciwon kai ba sai manzan Allah ya ce la hajjata lifi fi tiki ba da bukatan yarki to kaga da ta yi haƙuri magana farko da ya fi mata hadisin isnadin sai na da kyau yana al-musnad kuma eh, al-imam ahmad da kuma musnad al-imam abi ya'ala ba shakka wannan ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wata mace da ake kira Fatima bintu Shuraihin al-Kilabiyya akwai wata mata da ake kira Laila ibnatul Hutaym al-Ansariyya sannan akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda ya kawo bayanin Maimuna bintul Harisi kuma wannan ba ba gaskiya bane isnadin hadisin yana da rauni Maimuna ita ce matar manzon Allah ta ƙarshe wanda annabi ya aura to waɗannan mata da suka zo suka kawo kawunan su ga manzon Allah dukkan babu wanda annabi ya karɓe ta gashi Allah ya halatta mishi amma annabi bai taba karban wata mace da ta kawo kyautar kanta ga manzon Allah ba babu shakka sai abu na biyar karanta mana la yahillu lakan nisa'u min ba'du la yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la لنأتين من أزواجه ولا أن تبدل من أزواجهم وَلَا عَجَبَكَ حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لا يحل لك النساء wannan ita ce ka'ida ta biyar daidai ne ka'ida ta biyar Allah madaukake ce ma annabi la yahillu lakan nisa'u min ba'du to a bayan haka la yahillu lakan nisa'u babu wasu mata da suka halatta gare ka kaga daga baya kenan daga waɗannan mata guda tara sai Allah ya haramta ma annabi Muhammad ya aure kaga wannan hukunci ne shi kadai bai shafe mu ba an ce wata mace ba ta halatta gare ka wato karka karo kenan na biyu wala an tabaddala na min azuwaji kuma karka canza su da wasu mata ƙasa ko wanda yake canji dama idan yana da hudu to in ya ga wata mai kyau sai ya saki ɗaya sai ya cike to Allah ya ce ma annabi karka canza da wasu kaga kenan an haramta masa ya ƙara aure kuma an haramta masa ya canza su ya Allah ya hana shi ya sake su kuma Allah ya ce walau a'jabaka husnuhunna ko da kyawun matan ya baka sha'awa saboda mutum shi ma mutum ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya ganin kyau Allah ya ce masa ko da kyan mace ya kama hankalinka baka da ikon aure nan gaba illa ma malakat yaminuka sai dai kuma dai abinda damanka ta mallaka ma wato sai dai baiwa nan babu laifi wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba kuma Allah ya kasance mai lura akan komi ka ganin gargadi ne ga manzon Allah Allah yana lura akan komi saboda haka hukuncin aure da ya shafi manzon Allah akwai bambancin sa da yanda hukuncin aure ya shafe mu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haramta masa ƙara mata ya haramta masa sake waɗannan to a farkon al'amari don haka aka samu sabani a tsakanin malamai akwai malaman da suke ganin ayar da muka karanta ta baya turji man tasha'u min hunna wa tu'wi ilayka man tasha'u wannan ayar ta bayan ta goge wannan ayar da muka karanta a yanzu yana faruwa yana faruwa kamar da Muhammadu Aminu Shankiti yake faɗa a littafinsa Adwaul Bayan yana cewa akan samu kaga ayar baya ta goge ayar gaba yana faruwa kamar da ya zo a suratul bakara inda ake magana game da game da takabar mata takabar mata shekara daya Allah ya goge ya dawo watanni hudu da kwana goma amma sai zama ayar watanni hudu da kwana goma ita ce farko kafin kuma ayar da Allah ya ce mata su yi takaba na shekara guda to haka ne yanda zo a suratul bakara haka zo a nan kaga anan an fara kawo turji man tasha'u min hunna wannan ayar akwai malaman da suke ganin ta goge wannan ayar idan aka ce an goge ta ana nufin hukuncin ta baya aiki a ƙarshen rayuwar manzon Allah idan aka ce la yahillu lakan nisa'u min ba'du kaga an haramta ne amma idan aka ce turji man tasha'u min hunna izini ne wancan bi lahu an zawaje ma sha'a wa bal nusika tilka al-aya bi akwai malaman da suke ganin kuma ba ayar alkur'ani ce ta goge wannan ba hadisin manzon Allah sunnar annabi ce ta goge aya to wannan yana daga cikin misalai wanda ba su da yawa wanda malamai suke bayarwa akan cewa sunna tana goge ayar alkur'ani sunna tana goge ayar alkur'ani ta ya aka yi akwai hadisin zaid bin arqam zaid bin arqam da aisha akwai sahabbai da yawa wannan suka tabbatar bayan saukar wannan aya misali la yahillu lakan nisa'u min ba'du auren mata baya halatta gare ka a nan gaba hadisin zaid ya ce. Ta tazawwaja rasulullahi ba'da nuzuli hadhihi al-aya sai a bayan saukar ayan nan annabi ya auri maimuna da mulaika da safiya da juwairiya sai bayan saukar ayan nan annabi ya aure su to kaga kenan ashe ayar da aka saukar da ita daga baya Allah ya goge ta wato daga baya Allah ya ba mu annabi izinin yayi aure gashi da ya haranta mishi aure kuma daga cikin waɗanda suke da wannan fahimtar akwai Aisha matarsa ta ce ma mata rasulullah hatta uhilla lahun nisa'u manzon Allah bai rasu ba sai da aka halatta masa auren mata bayan da an haramta masa hadisin Aisha yana sahihu Tirmidhi hadisi na 3216 saboda aka ayoyin da muka karanta a yau zaka fahimta gaba ɗaya suna magana ne game da auren Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga aya ta 50 zuwa aya ta 52 don haka yasa akwai ka'idoji game da auren manzon Allah kuma akwai hikimar da ta sa Allah ya bambanta dokoki game da auren annabi da kuma auren al'ummarsa Allah ka sa mu tabbata cikin masu son annabi Muhammad masu girmama shi masu biyayya gare shi har zuwa tashin kiyama salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك